نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فيا عباد الله حديثنا اليوم حديث عن أمر عظيم أمر فشى وانتشر بين الناس كانتشار النار في الحشيم يقع بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات والحكام والمحكومين بل يقع في جميع طبقات المجتمع بعضهم لبعض وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما ألا وهو الظلم الظلم يا عباد الله هو وضع الشيء في غير موضعه وهو محرم على الله تعالى حرمه على نفسه وجعله محرما بين العباد قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك أحدا وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ففي هذه الآيات ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم وأنه لا يظلم أحدا من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور الغني الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وقد أذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الظلم فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكار والعقوبات انتهى كلامه رحمه الله عباد الله إن الظلم أنواع وأخطره الظلم الأكبر وهو أن يعبد العبد غير الله تعالى أو يشرك به شيئا في عبادته قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم وهذا الظلم يخرج صاحبه من الملة ومن أنواع الظلم ظلم العبد نفسه وهو أن يتبع نفسه على هواها فلا يحملها على طاعة الله فلا تراه إلا فيما يرضي نفسه قال تعالى عن بني إسرائيل لما بغوا وعصوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن أنواع الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض وهو من أكثر أنواع الظلم شيوعا وانتشارا بين الناس يقع من جميع طبقاتهم ومنه ظلم الحكام لرعاياهم بأخذ مال الدولة وجعله لأنفسهم وهذا ظلم فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن علي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من تضييع عيالهم وظلمهم وهذا اسمه كبير فعن خيثمة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان الله فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يهبط عمن يملك, عمن يملك قوته أخرجه مسلم ومنه كذلك ما يفعله بعض التجار بخدمهم من منعهم عذورهم أو المماطلة في ذلك أو التشديد عليهم وغير ذلك من أنواع الظلم من الغش والخيانة ومن الظلم ما يقوم به بعض الموظفين من أخذ الرشوة من المجرم وإطلاق الفراهي أو أخذ المال من المراجع في العمل الذي كان من ضمن أعمالهم وغير ذلك من أنواع الظلم ومن ذلك ما انتشر بين رجال الأمر بجميع طبقاتهم من تحميل الإنسان ما لم يفعل وصدره على ذلك أو أخذ المال منه كذلك ما يفعله بعض رجال الجمارك من أخذ أموال الناس بالباطل وقتل من لم يستحق القتل وغير ذلك من أنواع الظلم ومن الظلم ما يحصل في بعض المهاكم من تضييع حقوق الناس والحكم عليهم بغير حق ألا وليعلم القضاة أنهم ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القداة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقدى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار فاتقوا الله وتذكروا يوما تقفون فيه أمام أحكم الحاكمين رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عباد الله إن عاقبة الظلم وخيمة فالذي كان ظلمه أكبر وهو المشرك بالله تعالى فهذا مأواه النار وبئس المصير إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم طرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمؤل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أما الذي يظلم عباد الله تعالى فإن الله تعالى سيحاسبه يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أخرجه مسلم والمفلس يا عباد الله من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار أآذنا الله وأجارنا واتقوا الله عباد الله واتقوا الظلم فإن الله لذي المرفق أما الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي فهو أيضا سيوقفه الله يوم القيامة ويسأله عن كل ما فعل وإن لم يتداركه الله تعالى بالمغفرة فإنه يصير إلى عذاب النار ثم اعلموا يا عباد الله أن عقوبة الظلم عقوبة عاجلة فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيئة الرحم أخرجه أبو داود فاتقوا الله عباد الله واتقوا الظلم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وإنما تؤمل على الغمام فيقول الله عز وجل, عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وإن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وياك يقو يمؤنا مسلمين أيو غتبا متنا مغانا لي أقام وني لمري مي جرما لمري ني كو أبني ليايا دو أتكم متاني كمر يد وتا تكي يا دوا أتكم كراري yana faruwa tsakanin iyaye maza da 'ya'yansu kamar yadda yana faruwa tsakanin iyaye mata da 'ya'yansu yana faruwa tsakanin masu mulki da talakawansu yana faruwa a cikin dukkan nau'ikan mutane sashi ga sashi wannan abu Allah madaukakin sarki ya haramta wa kansa wannan abu kuma ya sanya shi haramun ne a tsakanin mu bayi wannan abu ba komai bane face zalunci a yau hudubanmu tana magana a kan zalunci da makomarsa zalunci ya ko bayan Allah shi ne a sanya abu ba a gurin da ya dace da shi ba wannan abu ne da Allah ya haramta wa kansa ya sanya shi haramun a tsakanin bayi ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki ya kore wa kansa zalunci daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki yayin da Allah ya magana azaba da yi wa bayansa da suka saba masa Allah ya ce an muku wannan ne bai ma qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka aikata wa annallaha laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zaluntar bayi bane a wani gurin Allah madaukakin sarki bayan yayi maganar irin halin da mutum zai gamu da shi ranar tashin alkiyama na bashi littafi da yadda littafin zai kunshi dukkan komai har mutum ya rude ya ce wannan wani irin littafi ne domin ya ga duk abin da ya aikata akwai shi a cikin wannan littafi sai Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa haka wani gurin Allah madaukakin sarki yana bayanin cewa duk wanda yayi aiki nagari to kansa fa wa. duk wanda ya munana kansa ya munanawa amma wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijinka baya zaluntar bayi a wani gurin Allah ce ba a canza magana a wajena ranar tashin alkiyama ba yadda za a yi ka canza abin da yake gaskiya ubangiji ya ce wa ma ana bi zallamin lil abid ne ba mai cutar da bayi bane ne ba mai zaluntar bayi bane waɗannan ayoyi da makamantansu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa daga barin zalunci saboda cikar adalcinsa Allah madaukakin sarki ubangiji baya zaluntar kowa Allah maɗaukakin sarki shine al-hakamul adl mai hukunci kuma mai cikakken adalci wanda baya cutar da kowa mawadaci abin yabo abin godewa shine wanda yake da mulkin sammai da kasai ya inganta a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito daga Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ya ku bayina hakika na haramta zalunci a bisa kaina kuma na sanya shi a tsakanin kuma ya zama haramun kada ku zalunci juna haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar ya ja kunnan al'ummarsa dangane da zalunci a hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yarda Ya ce manzan Allah yana cewa ku kiyaye zalunci hakika zalunci duhu ne dufai ne ranar tashin alkiyama imam nawawi rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan hadisi yace alqadi iyad yana cewa wasu malamai sun ce wannan hadisi yana nan akan zahirin shi ma'ana zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama dukkan mu mun san yadda duhu yake babu kuma wanda yake san duhu to me yin zalunci zai tashi a cikin duhu ranar tashin alkiyama bai gane ma inda zai bi bai sanin inda zai je har sai mu'minai sun duhu ya ga haske sannan ya dauka na hasken ya bi su wanda daga baya wannan haske duk wanda ba nashi bane zai bi ce ya wayi gari a cikin duhu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata da haka wannan hadisi suka ce yana nan zahirin shi zalunci jabbai ne ranar tashin alkiyama ko suka ce da ake nufi da azulumat shine ana nufin tsanani da wahalhalu da musaiba da tashin hankali kamar badin Allah kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr kalmar zulumat a wannan aya suka ce tana nufin tsanani da abin da yake da tashin hankali na cikin duhu da wanda yake kan ruwa da wanda yake kan tudu wasu malamai suka ce a'a hadisin yana nuna cewa azaba ce da larko da uquba shine ma'anar zulumatul yawmul qiyama kuma wace fahimta kai wa hadisin yana nuna zalunci babu alheri a tare da shi ko dai ya zama duhu ga mai yin sa ko ya zama tsanani da musiba da bala'i ko ya zama uquba da azaba kala kala a tare da wanda yake shi ya ku bayin Allah zalunci kala kala ne mafi hadarin zalunci shine bautawa wani Allah shine kafirci da yin shirka Allah ya kira zalika ya kira shirka da kafirci da zalunci a cikin alqur'ani Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wadanda suka yi imani ba su cakuda imanin su da zalunci ba zalunci a wannan aya yana nufin ba su cakuda imanin su da shirka ba ba su hada Allah da wani ba waɗannan su ne da cikakken aminci kuma su ne shiryayyu a cikin isra al-luqman da Allah ya bamu a cikin alqur'ani shi ma a nan an kirawo shirka da zalunci inna shirka la zulmun azim da haka mafi girman zalunci shine bauta wani Allah yayin da Allah ya halicci mutum ya ba shi dai da gani ya ba shi lafiya ya ba shi arziki ya hore masa abubuwa kuma ya zama yana bauta wa wani Allah madaukakin sarki babu ko shakka wannan zalunci ne mai girma daga cikin nau'in zalunci akwai zaluncin da bawa zai wa kansa da kanshi shine mutum ya bi son zuciyarsa ya bi abin da zuciyarsa ta raya masa na aikata saban Allah ba za a gan shi a gurin Ɗa'a ba sai dai gurin abin da yake so ko da ya saba wa Allah yayin da mutum yake sabo to kanshi yake zalunta da haka yayin da Allah ya faɗi bane Isra'il da irin abin da Allah ya ba su na ni'ima da yadda suka kangare sai Allah ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suke zalunta ma'ana wannan laifukan da suke yi ba kowa suka zalunta ba kawunan suke zalunta ashe duk wanda zai sha giya duk wanda zai ci rai duk wanda zai yi sata duk wanda zai yi giba duk wanda zai saba iyaye duk wanda zai aikata wani zunubi ya yayi wa kan shi ya zalunta to wannan ma nau'i ne na zalunci daga cikin nau'in zalunci akwai zaluncin bayi sashen su da sashi wani ya zalunci wani wanda yana cikin mafi nau'in zaluncin da ya fi shahara ya fi yaduwa a tsakanin mutane kuma za ka gan shi a cikin ban mutane daban-daban za a gan a cikin masu mulki za a gan a cikin malamai za a gan a cikin masu kuɗi za ka same shi a cikin talakawa za ka same shi a cikin mata haka nan za ka same shi a cikin dukkan nau'o'ikan al'umma yana daga cikin irin wannan nau'i na zalunci zaluncin da shugabanni suke wa talakawa ta hanyar ɗebe dukiyar daula su mai ita dukiyarsu su dinga sarrafa ta a yadda suke so ba yadda yake daidai ba sai abin da suka ga dama sannan su taskake wani adadi mai yawa su mai yadda ita tasu da 'ya'yansu da magadansu wannan zalunci ne ya zo a cikin hadisin da imam ahmad ya rawaito da imam muslim daga ade ibn Amir al ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda muka dora shi kan wani aiki muka bashi wani guri na aiki muka ce kula da nan ya ɓoye allura ko abin da yake zama da ita ko abin da bai kai ta ba to wannan ya yi ha'inci kana gululan wannan abin da ya ha'inci ne kuma zai zo da shi ranar tashin alkiyama da haka ko me aka baka na amana ka kula da wannan amana ko me kankantarta wani mutum ya miƙe daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulallah karɓa aikinka ba zan iya ba ya rasulallah manzo Allah ce me ya faru yace naji kana cewa kaza da kaza manzo Allah ce wa ana aqulu an zan sake maimaitawa duk wanda muka bashi wani aiki to ya kiyaye amana aikin nan yazo da kadan ko da da yawa duk abin da yake na aikin ne kadan ne ko mai yawa ya kiyaye shi manzo Allah ce abin da aka bashi a matsayin albashi a matsayin lada na wannan aiki ya karba abinda aka hana shi kada ya hannu kada ya taba ya hannu kada ya taba wannan abu manzo Allah ya sake maimaitawa da haka duk wanda zai zama akan wani abu na dukiyar al'umma kuma ya tasarrume da ita ganin damarsa ya ɗebe abinda ba sa ba to wannan abin da ya zalunci ne ranar tashin alkiyama zai zo da wannan abu a tare da shi wa man ghalla ya'ti bima ghalla yawm alqiyama duk wanda ya ha'inci ya boye wani abu zai zo da wannan abu ranar tashin alkiyama wannan nau ɗaya ne daga cikin nau'ikan masu ma'ana zalincin masu mulki ga talakawa daga ciki akwai yin kin abin da ya dace da aikata musu abin da ya kamata a yi a tafi ana almubazzaranci da dukiya a cikin abin da ba daidai ba haka nan daga cikin abin da yake na zalunci akwai abin da wasu mutane sukan yi wa iyalansu mutum ya tozarta iyalansu ko ya basu da yunwa ko ya bar su da ishirwa ko ya bar su ba babi ko ya bar yara ba makaranta ya gane su a titi suna gararan ba ko ya ɗauko yaro ya kashi wani gari da sunan almajiranci ba ruwan shi da cin shi ba ruwan shi da shan shi ba ruwan shi da abin da yake kullum ya je hotiki ya koma ya gaba da sabgogin shi ya manta da cewa ko ya gaba da ko ya kawar da kai daga haƙƙin da Allah ya dora masa wannan zalunci ne ya zo a cikin hadisin khaisama Allah ya ƙara masa yarda yace muna zaune tare da Abdullahi bin Amr sai ga wani yaron sai mai masa hidima ya zo yana shigowa ya zauna sai abdullahi bin Amur ya tambaye ce ce waɗannan bayi da nake da su ka ba su abincin su ce a aiki ta shi ka je ka ba su abinci Ya ce na ji manzan Allah yana cewa kafa bil mar'i isman ya ishi mutum zinubi an an amman yamliku quta ya tsare abinci ya hana wanda yake mallaka wannan ba karamin zinubi ne. to ina ga wanda zai watsar da 'ya'yan shi ya bar suna gararan ba ba hana ka ka yaro yi karatu ba ka kai shi inda zai koyi karatu amma ka kula da cin sa da can shi da kada ka je ba shi kurin ka dawo kamar ka je da dabba ba tare da kula da ita ba to da haka abinda wasu iyaye suke na irin wannan nau'i ne na zalunci haka nan yana cikin nau'in zalunci abinda wasu 'yan kasuwa suke yi ta hanyar masu yi musu hidima mutum zai ɗauki yaro yana kulan mai da kanti yana kulan mai da dukiya amma ba zai ba shi abin da ya kamata ya ba shi ba in ya tashi sai a ka ɗari biyar a bashi alhali kudin mota ma da zai yi daga unguwarsu zuwa wannan shago zai cinye wannan kuɗin a cikin wannan ɗari biyar zai kudin mota a cikin ta zai ci abinci haka kuma zai yi sai wani shekara ishirin shekara goma rana guda kuma in ya gaji da shi shikenan sai ya sallame shi yana ganin shi kenan ya sha Allah yana nan kuma Allah ya lissafa komai akwai ranar da mutum zai samu duk abin da ya aikata an rubuta shi wannan nau'i ne na zalunci in eh, ka ɗauki mutum aiki da ya masa abin da zaka shi ku yi da wajewa da yarjejeniya ba shi haƙƙin sai da ya dace ko kuma ga wani an mai aikin amma kuma ya zo ya gidiya ya zo ana ta fama da shi mutum ya ɗauki mutum aiki ya masa gini ko haƙar rijiya ko wani aiki ko ya yi masa kaza ya zo ce ba na aiki na yana ta je ka dawo sai gobe sai kaza ya hana shi wannan ma nau'i ne na zalunci Maza Allah yana cewa matsalul ya zulmu taurin bashin mai wadata zalunci ne haka nan wanda kuma yake taurin bashin mai wadata ya biyan mai aiki wannan zalunci ne Abin da ake so ka baiwa mai aiki ladansa gabanin gumin sai bushe ma'ana da yi ma aiki ba shi ladan shi in ba ka da kuɗin da za ka ba shi ba ka da abin da za ka sallame shi to kada ka sanya cikin wahala kyaleran da ka samu sai a yi maka wannan aiki yana cikin nau'in zalunci na 'yan kasuwa algush wanda ya shiga sana'a kala-kala da ya ka samu sana'a da ba a mata algush wannan nau'i ne na zalunci haka nan ha'inci duk wannan nau'i ne na zalunci an waye gari sai mutane su dinga ɗauko abu mai kyau su haɗa da mara kyau su sayewa da mutane su ɗauko abin da ya lalace ya gama amfani a canza jaddin a sayewa da mutane duk wannan nau'i ne na zalunci in ka ɓoye wa mutane ba za ka ɓoye wa Allah madaukakin sarki ba yana da cikin zalunci abin da wasu ma'aikata suke yi na karɓar rishuwa da cin hanci mutum zai zo ga shi ka cancanta haƙƙinka ne amma ba za a yi maka ba sai ka ba da wani abu in baka bayar ba ba za a yi maka ba saboda tsabar ma'ana zalunci da kaucewa abin da Allah yake so ko mutum ya zo an ajiye shi akan aiki kai ne aka aje ka kula da kaza aikin ka ne amma mutum zai zo kai mai wannan aikin ka ya kace sai ya biya duk wannan nau'i ne na zalunci kuma ranar tashin alkiyama sai Allah ya hisabi akai yana daga cikin zalunci irin wanda ake samun wasu malamai ya zama sun kayar da ɗalibai a cikin jarraba ba don komai ba saboda kiyayya saboda gaba saboda sabanin ra'ayi haka kurin sai ya kayar da shi ko mutum bai ci ba a baki ya ko dan wane ne ko yana tare da wane din nau'i ne na zalunci ranar tashi alkiyama mutum sai ya amsa nau'i ne na zalunci ya dauki mutum aiki yake zuwa gurin wannan aiki kuma yana karɓar kuɗin wannan aiki sai ka tara in a malamai ne sai ka tarar wani gaba ɗaya a tsawon semester bai bai jewa yara sau biyu ko sau uku ba ana da sati goma sha amma sau biyu sau uku zai je yana ganin ba wanda ya sai mai magana aiki ya zama furof aiki ya zama kaza aiki ya zama tif ai ya zama kaza ko akwai ranar da Allah zai kitse ka sai ka amayar da wannan abin da kace dan nau'i ne na zalunci an ɗauke ka ne dan ka karantar dan ka ilmantar dan ka bada tarbiyya kai kuma ka yin wannan kuma ka ki kaucewa ka bar wanda zai yi ka ci gaba da yi to wannan nau'i ne na zalunci daga cikin nau'in zalunci akwai wanda ya yadu cikin ma'ana jami'an tsaro ta hanyar a kama mutum bai yi abu ba a makala masa aje a rube shi wani ma daga nan a kai shi kotu aje a rube shi to kada ka ɗauka cewa ya wuce a wajen Allah bai wuce ba ko kuma a kama mai laifi tabbas mai laifi ne amma sai ba da wani abu sai a kar wani abu sai a sake shi wannan ma bai wuce ba akwai ranar da Allah zai tsayar da kai sai ma hisabi akan wannan ko kuma ka tare mutum kuren da ka kirkiro masa laifi abin ta in kana bibiyar titunan kasanmu titunan garin mu zaka ga irin wannan gari na kano na musulmai amma zaka ga jami'an da suke kula da hanya wani sa'in kokari ake a kirkirwa mutum laifi mutum yana tafiya ba obalo da yi ba ba mummunan gudu yake ba ba wani ya taka ba ba wani haka kullum za ka yadda shi daga nan a fara mai hisabi ina kaza ina kaza ina kaza buri sai an kirkiro masa abin da za a yi masa tara a ji daɗi kar ka ɗauka wannan ya wuce ce Allah ya tare ka dan me Allah ya suturta bayan su zaka tuzarta su ka bari mutumin da ya bayyana laifi ya ɗauko abin da ya wuce kima ko ya yi gudun da ya wuce kima ko ya yi abin da ba daidai ba wannan ya yi abin da ba daidai ba sai a hukunta shi amma wanda Allah ya suturta shi don me za ka tuzarta shi don me za ka tare mutum ka yi mai kwakwa Ka yi mai abin da ba daidai ba da sunan kuma aiki ga daura alhali karya kake gobe in wani ya zo mai hali mai kuɗi kawai da kai za kai kamar ba gan shi ba sai zan manya suna abin da suka ga dama amma talaka shi ake takurawa kullum wannan motar sai ya zama ita ce kasa da kyau to shine bi wahala akan titi kullum shine jami'an tsaro wancan ya tare wancan ya tare wancan ya tare wanda motarsa ta fi kyau ta fi zama mai kaye to kuma kullun shi zai abin da ya ga dama saboda me saboda zalunci na ma'aikata to ka dauka in kayi wannan Allah zai kyale ka daga cikin irin zalunci na cikin ma'aikatan hukuma abin da jami'an kwastam suke yi na kwace mutane kaya kwace wa mutane kaya bayan sun kwace ba za su kai hukuma ba sai za su yadda wannan kaya ko sun kwace sai su kai gidajensu zalunci ne Allah ba zai gyare ka ba in har an ce kwace in ka kwace kai wa wanda ya ce ka kwace wanda babu wani dalili a addini da za a kwace mutum abin da Allah ya halatta mai ya sayar Allah ya halatta mai ya ce, Allah ya halatta mai ya sayar dan me zaka kwace masa in ka kwace kuma dan me ba za ka kai gurin wanda ya saka ba alal akalli ka rage nauyi sai ka kewaye ka sayar ko ka kewaye ka ba wani duk wannan zalunci ne Allah ba zai gane ba ko mutum ya abin da bai kai a kashe shi ba sai a sa bindiga a harbe shi shi kenan an harbe shi sai a rubutun ƙarya jami'an 'yan sanda ana samun wannan a cikinsu sauran jami'an tsaro kwastam ana samun wannan a cikinsu sojoji ana samun wannan a cikinsu a kashe mutum ba da haƙi ba wallahi duk wanda ka kashe rana alkiyama sai ya ci kuma ka ya zo da kai gaban Allah ya ce ya Allah tambaye wannan dan me ya kashe ni me za ka gaya wa Allah idan kana tina a nan duniya ka bi karbin mutane ko ka bi karbin kaza akwai ranar da za a je yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin talikai Allah zai tambaye ka dan me kashewa ne menene shinkafa dan mutum ya dauko ka kashe shi dan me za ka kashe shi wani abu ya dauko na haramun da Allah ya haramta idan har ya guji kyale shi ya kubute ya tabi ya fi akan ka kashe shi dan malamai na cewa da ka kama mutumin da bai da laifi kama ana hukunta shi gwara a ce kayi kuskure ka saki mai laifi ya fi sauki da ka kama wanda ba ruwan shi bari ba mai laifi ba ka hukunta shi gwara a ce ga mai laifin an kawo amma ka yi kuskure a iya tunaninka ba mai laifi ba ne ka sake shi wannan ya fi sauki a gurin Allah amma sai a kashe sai a take sai a rusa shi kenan sai a zo a yi magana ana ganin ya wuce akwai ranar da za a tsaya gaban Allah ranar kuma komai sai ya zo sai Allah ya tsere ya tambaya to duk wannan nau'i ne na zalunci yana daga cikin nau'in zalunci abin da ke faruwa a kotuna za ka samu wasu daga cikin masu yin hukunci alƙalai suna hukunci da son zuciya sai a take mai gaskiya a ba mara gaskiya ko mutum ya yi laifin da bai kai yaka ba sai a mai hukuba mai tsanani a wuce gona da iri duk wannan wani guri ne da Allah bai tambaya dama manzo Allah ya ce alƙalai guda uku ne kai da kake alƙalanci ka ji a wani babi kake manzo Allah ya ce alƙalai guda uku ne guda biyu yan wuta ne guda ɗaya dan aljanna ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙalin da ya san gaskiya yayi hukunci da gaskiya wannan dan aljanna ne alƙalin da ya san gaskiya amma yayi zalunci a hukunci wannan dan wuta ne sai kuma wanda bai san gaskiya ba jahili ne bai sani ba kuma ya zo yana alƙalanci to wannan ma ɗan wuta ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dan kana alƙali a duniya a lahira ba alƙali za ka je ba a lahira za ka je ne kai ma kamar yadda kowa zai je Wala walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kowa zai je wa Allah yana shi kadai kuma zai je wa Allah yana bawa ba wani wanda zai zai kare ka a ranar ba wani wanda zai kare ka duk wanda kai wa hukunci bisa zalunci sai rana an da da wannan hukuncin ba wai ya wuce bane akwai ranar da za a tsayar da haka mutum ya nema wa kansa gurin da zai zauna wannan rayuwar da yan mintuna ne da yan sakanni kana rayuwar za a ce wane ya mutu kana nan sai ga an ce wane ya mutu da fa zara an ce ka mutu an rufe babin ka kuma sannan sai a ranar abin da ka aikata shi zai shi zai ka da an sa mutum cikin kabari maza Allah ya ce zai ji takun wanda suka kawo shi suna tafiya zai ji karan takalma daga nan zai fara kuka ya za ku tafi ku banne aikin na kwarai shi zai ɗebe makewa. in babu aikin kwarai abin da kai sabanin wannan shi zai zauna tare da kai to kowa ya duba ya gane yi tsakanin shi da Allah da haka wannan nau'i ne na zalunci ya waje ba a kiyaye a daina duk abin da ka yi ka tuna lahira ka tuna kai musulmi ne ko aiki ne aka baka zaka samu duniya amma in ka tuna ya saba abin da Allah yake ce ne ba na so manzo Allah ce duk wanda ya ba abu dan Allah sai Allah ya canza mai mafi alkhairi ya ku yan uwana ba zalunci ba ce mummuna idan shirka ne wanda yayi ta yana wuta kamar yadda Allah ya yi bayani da azalimin da ya mutu yana shirka yana hada Allah da wani ko yana kafire wannan makomarsa wuta idan zalunci ne tsakanin bayin Allah to manzo Allah ce la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah tabbas ranar kiyama kowa sai ya mayar da hakkin kowa yace har aku yadda ba ta da kahu ta jankuri wanda take da kaho akuyar da take da kaho ta kuri wanda ba ta da kaho ranar kiyama sai an rama wannan idan za a yi wa dabbobi ina ga mutane da Allah ya ba mu hankali ya aiko mana manzanni ya sokan mana da littafi aka karanta aka ambata aka faɗa to kaga ashe min babi aula kai ai maka manzo Allah ya ce matsiyaci ranar tashi alkiyama wanda zai zo da sallah ku duba da sallah da azumi da zakka ba fa wanda bai yi ba wanda ya zo da waɗannan abubuwa amma ya yi wancan ya zagi wancan yayi wancan kazabi irin masu giran rediyon nan ka zagi ne ka zagi ne ka zagi ne saboda kuran bambancin siyasa da neman abin duniya sai ka san karya kake shi ma wanda kake faɗa a gurin siyasan karya kake al'umma da kake ji sun san karya kake yi to ranar ji alƙiyama sai ka je wannan zagin da kai da wannan cin mutunci da wannan batanci wancan kuma ya zubar da jinin wannan wannan ya daki wannan manzo Allah ce to maziyaci wanda zai zo ga tarin aikin alheri ga kuma laifuka sai a tsayar da shi kai wa wani kaza sai a ɗebi kyakkyawan aiki sai a ba wani jika sai a zo wani kai wani kaza a ɗebi aikin sai a shi haka za Allah ke idan aikin ya ƙare sai kuma a koma kan zunubi a ɗebo zunuban waɗanda ya cuta a ɗora masa daga nan sai a jefa shi wuta wannan shine mafi matsiyaci a ranar tashin kiyama to wannan ka duba wanda ya je da aiki ina ga wanda bai je da shi ba ina ga wanda ya dama ya yi zaluncin a duniya ya gini kan zalunci ya tashi kan zalunci kuma ya je lahira ba komai kaga kenan sai a ƙara mai nauyi akan nauyi ubangiji Allah ya kare sannan idan mutum zunubi yayi shi ma Allah zai tare shi tambaye shi kan wannan zunubin da ya aikata sai dai in Allah ya ya yafe masa ukubar zalunci ya ku yan uwa ukuba ce ta gaggawa manzo Allah na cewa babu wani zunubi da ya fi Allah ya gaggauta ukuba kan shi ya fi cancanta a gaggauta ukuba tun a duniya irin ma'ana yanke zumunci da kuma zalunci wannan nau'in zunubi Allah bai cika kyale shi ba tun a nan duniya ake gaggauta ba. hikayoyi na nan da dama misalai na nan da dama wani bawan Allah da ake kira Hamad yana ba da hikayarsa yace ina ɗalibi a makaranta ta secondary yace ina ɗalibi sai ya zama na wani abu ya haɗa ni da wani daga cikin ɗalibai abokan karatuna yace sai wannan yasa na kulla cewa sai na rusa masa rayuwa Ke wata rana na zo da wiwi sai na je inda yake zo na sanya sannan na sanya wasu abokaina suka sanar da masu kamen wiwi cewa ga wane yana yada yana ma'ana sayar da kayan maye aka zo aka tafi da shi tun daga nan rayuwarsa ta lalace shi ke nan na lalata mai rayuwa ya ce to yau gani ina da raina ina ganin hukubar wannan zalunci an waye gari ya ce na yi hatsari hannu na ya yanki ban da hannu ya ce ina cikin wannan yanayi na ƙara yin hatsari ya ce za an waye gari sai dai a turara a keken guragu kuma na je na samu wanda ne wa laifin na ce ya be min ya ce ba zai yafe min ba domin ya bata mai rayuwa to wannan baga wanda har yake tunani ya gane cewa ga abin da ya same shi a dalilin abin da irin wannan kitsoci suna nan da yawa suna nan da yawa inda za ka shiga cikin al'umma ka ji irin wannan sai kai mamaki ke yadda mutane ba sa wazantuwa gobara aka yi a kasuwa ana a cikin garin kano ɗaya daga cikin kasuwannin kano wasu zo za a raba kuɗi ba abin da ya kone na suka je suka rubuta sunansu suka karɓi kuɗi masu yawa a yau sun waye gari abin da za su ma babu kuɗin da suka karɓa sun yi zalunci sun hana a ba wanda hakkin su ne suka tattare kuma alhali su ba su kome ba don wai su tara duniya sai Allah ya kwace duniya sannan ya bar su cikin takaici da azaba waɗanda kuma suka hana a ba kuma Allah ya da karfafa su wannan misalai suna nan da dama da haka mu ji zalunci ya ku yan uwa mu sani da abin da zamu yi abin da zamu yi tsakanin mu da Allah akwai ranar da zamu koma zuwa ga Allah Allah zai ce da kowanne daga cikin mu zai magana da shi wanda ya aikata alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya ga sabanin haka kar ya zargi kowa sai kanshi ubangiji Allah ya kare mu Allah ya dora mu kan turba madaidaiciya Allah madaukakin sarki ka yabe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ka mu zama lafiya a kasar ta mai albarka da dukkan kasashen musulmi ya Allah Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmai ya Allah madaukakin sarki ga gafarta wanda suka gabace mu iyalanmu da mu da 'ya'yanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya da iyayenmu da manyan manyanmu duka Allah ka gafarta musu Allah ka sa mu rayu akan wannan addini ka tashe mu akan wannan addini sannan ka hada mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mai salati da fiyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati manzo Allah yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah'a emanet olun.